فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن العالمين في الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عذبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما aje idan ba ku manta ba yan mun karanto mun fara karanto a cikin Imam Bukhari wanda shine zai bayyana mana cikin abin da a waɗannan ayoyin suke kunsa da shi da tarihin waƙi'a abin da ya faru tsakanin Annabi Musa alaihi salam da kuma yaronsa abokin tafiyarsa wanda suka tafi da umarnin Allah subhanahu wata'ala a mun tsaya inda a lokacin da annabi Musa alaihi salam farko dai a mun sani cewa annabi Musa alaihi salam ne kamar yadda hadisin da Bukhari ya bada aka tambaye shi a cikin banu Isra'ila wanda cikin banu Isra'ila ya tambaye shi shi akwai wanda ya fi shi ilimi a ban kasa sai shi bawo wannan abin da ya yi allah faɗa cikin sarki bai so ya haka ba duk da cewa a zahiri ba a mai kai shi ilimi ne ba a san wani wanda ya fi a nan ɗin ilimi ba to amma bai yi lalata ba ya kamata ya mai talabar su zuwa ta allah hmm. to wannan abin da ya yi sai allah maɗaukakin sarki ya zarge shi ya ce akwai wani bawa na wanda yana ɗauke da ilimin da ba shi nan take annabi musa da ya ji akwai wani ilimi a wani wanda ba shi da shi sai kwadaitu da ya tafi wajen wancan mutumin karo ilimi Allah madaukakin sarki kuma ya umarci Annabi Musa da ya tafi da ya ba shi damar tafiya ya zai haɗu da mutum aka ce masa idan ya je mahaɗar kogi guda biyu ya kama hanya ya tafi idan ya isa mahaɗar kogi guda biyu lokacin da ya rasa kifinsa da yake tafa da shi to a nan zai game da wannan bawan hali suka tafi da yaransa da kifinsu wanda ruwaye guda biyu wata tana nuna cewa kifin nan mai rai ne dama wata riwayar kuma tana nuna cewa kifin nan ba abincinsu ne tun farko na ba an ce ya riƙe mataccen kifi ne ba mai rai ba na ka yi ɗauki a matsayin abinci amma da aka je wannan wurin suka kwanta suka yi barci annabi musa yana barci kifi ya kwace a cikin kwallo daga kwando ya fada ruwa abokin tafiyar annabi musa yusha ibn nun wanda shi ma annabin allah ne ya manta da wa annabi musa abin da ya faru ba suka kama hanya suka ci gaba da tafiya ya zai masa cewa an rasa jibi ba sai lokacin da annabi musa ya ce a kawo abincin rana to a lokacin yake gaya a annabi Musa alaihi salam kifi duka abin da ya faru da shi da abin da ya faru da shi bayan sun yi tafiya mai tsayi sun ƙara tafiya kan tana ya ce to ai wurin da aka rasa kifin nan nan ne iyaka tafiyar na haka suka koma baya suka koma suna bin hanyar da suka bada ɗan ta su bata farkar da ala asali ma kafafa domin idan tun da su ba masana bane a hanyar amma sai suka ba hanyar tiryan tiryan inda suka biyo da har suka koma wajen da kifin nan ya bashi a nan suka haɗu da sidr ko khabir kamar yadda muka faɗa jiya ana cewa sidr ko khabir annabi musa yi masa sallama ya yi mamakin sallamar da ya ji saboda ya san wurin da yake rayuwa ba kowa ba wani ɗan da yake rayuwa a wajen su shiga amma sai ya ji sallama ya ce ya yi aka yi aka yi sallama a wannan wurin yace ni ne Musa yace Musa banu Isra'ila yace anan ne yake cewa a sai kuka lito allima ne ba ulil tawhida na zo dan ka sanar da ni abin da aka sanar da kai na shirya qala innaka lan tastati'a ma'i sabra sai ce a a kai fa ba za ka iya ba ka da ikon hakurin zama da ni ba za ka iya ba ita ya Musa ya Musa ka sani In inni ala ilmin min ilmin na allaba ne ni ina da wani ilimi na musamman daga cikin ilimin da Allah ya sanar da ni shi la ta'lamuhu anta kai baka san wannan ilimin ba wa anta ala ilmin kuma kai ma kana kan wani ilimi min ilmin Allah daga ilimin Allah allama allamaka hu ya sanar da kai allama allamaka Allah Allah ya sanar da kai la adabu ni ma ba sani ba kenan kowanne cikin su yana da wani ilimi da wani bashi hmm. shi sa wasu malamai suka ce ba kawai wannan bawan Allah ya faɗa da Isa ilimi bane a ya faɗa Musa ilimi bane a'a yana da wani ilimi ne wanda Annabi Musa ba shi da shi amma shi ma Annabi Musa yana da wani ilimin da shi ba shi da shi Musa ya ce, موسى يتي ستجدني sha Allah الله صادق da sannu in Allah ya so za ka same ni mai haƙuri wala a wasu da ta amuran ba zan saba maka umarnin ba ba zan saba maka ba ba na zai haƙuri ke rai قال له الخضر في خضر يسد شيء فإن اتبعتني تو إذا كبيني فلا تسألني أي شيء kada ka tambaye ni komai hatta uhlisa laka minhu zikra har sai na fari ambato sai na ga damar lokacin da ya maka biya ba in na ce zan biya maka sai biya maka amma kar ka tambaye ni komai annabi Musa ya dauka zai yi hakuri a farkon karo shi yana ganin zai iya jurewa inda ya zama ilimi ne fanzalaka suka tafi yamshiya ne a sahil ba suna tafiya a gabar teku famarrar safinatu sai wata wani jirgin ruwa ya wuce fakalle mugun an ya'amiluhu sai suka yi musu magana suka ce su ɗauke su ga annabi musa da abokin tafiyarsa yusha da kuma khadir suka ce su ɗauke su fa'aratul khabir masu jirgin ruwa sai suka gane khabir sun san shi suna ganin sa fa hamaluhu bi ghairi nawli suka ɗauke shi suka ɗauke su ba tare da kuɗi ba su biya ko kobo ba falan ma rake ba su safinati lokacin da suka hau wannan jirgin ruwan lam fija. annabi Musa bai amtara ba bai zazzaka ba illa wal khadir Ana قد قلع لوحا من ألوان سبيلة القرون كوي بازته kawai sai ya ga ashe khadir ya ɗauki wani ƙarfi kamar guduma yana fasa wannan jirgin ruwa ya ɓare masa wani allo guda ya sauke shi faƙar da mu musa ta annabi musa ya ce ƙad hamalu na da dai nan ya ce haɓa kai kuwa mutanen nan sun ɗauke uban ba su kuɗi ba kun ga alama nan wani zai haƙuri an ce kare rabu ya ce kare magana kar ka tambaye ni komai ya ce sun ɗauke mu ba da kuɗi ba fa aminta na safinatihim kuma kan nufi jirgin ruwansu fa kharaqtaha ka keta ta litugri ka ara hadan ka halaka da wanda suke ciki a jirgin ruwan da aka fasa shi da ya ƙarshen fitin halaka abun mamaki annabi musa bai na cikin jirgin nan amma bai ce litugri ka na dan ka halaka da ku ba sai ce litugri ka ahalaha don kai dilmiyar da wanda suke da jirgin ba abuta jirgi saboda ai kuma alheri wanda suka ɗauki bambiya ko kuma ba kuma ba kuma wani azar lagagge ta shi al'imran hakika ta zo da al'amari mai girma ƙwana shekaru ya ce da shi alam akul shin ban ce baka innaka kai lan tasfafi a baki a sabar ba za ka iya haƙuri zama da ni ba ita ma za ka ta ce baka ba za ka iya haƙuri zama da ni ba قال سيدنا موسى لا تؤاخذني كدا كما ني جما شيت الابن انا من تمام تواني سو ادري من تواني ولا ترزقني من امر عسرا كدا قولا من الامر لي وحنا اشياء قبل من يعني كمان تواني كمان قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما دام الله صلى الله عليه وسلم يجي كانت الأولى من موسى لزيادة أبو نبر كون Annabi النبي موسى النبي يتمنى وليه قال سيتي النبي صلى الله عليه وسلم سيتي وجاء أسطور duk wannan fa fassarar abin da ya faru da abu da samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga wanda ba ruwan tunani fa annabi da samu ruwa ina rai bane gane ko wani wani ko da ta karanta ba zai gane ko waje a uskuru sai wani tsuntsu wani tanari ya zo fawaka ala harfi safinati fawaka ala safina sai ya sauka a gefen jirgin ruwan fannakara fil bahri nukuratan sai ya ceci ruwa da bakinsa irin yadda tsuntsu yake cakan ruwa cakku ɗaya auna ƙuratai ne ko ko biyu fa ƙara lahu sai khabir ya ce wa annabi musa ma ilmi wa ilmuka fi ilmin lahi da ilmi da ilmin gaba ɗaya an tattara su yi ilmin allah ba su zama komai ba illa mithlu ma naqasa hadha al min hadha al illa kamar yadda tsuntsunan nan kanari ya sanya baƙinsa a cikin ruwan nan in har ruwan nan zai ragu to shine misalin ai ba zai rubu da komai ba nan tsuntsu ya tsoba baki ko zai rubu to misali yake bayar ilimin Allah baya tawaya amma wani ilimin ka ba ilimi na da naka kwata kwata ba komai da yake cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma da shi aka nuna wa annabi Musa alaihi salam da aka ce akwai wanda bi shi ilimi ce babu kaga da shi ake nuna sun makaraja minas safinati suka fita daga cikin ruwa yanzu an gama jarabawa jirgin ruwa fa bainama huma yamshiyani al sahil suna nan suna tafiya a wato gabar teku in absara al-khadir gulam sai khadir ya gano wani yaro abu ma'al jilmani yana zuwa tare da yaran uwansa fa akaba al-khadir ra'sahu kawai khadir sai ya kama kan wannan yaro fa tala'ahu bi yadihi kawai sai ya tuzge shi da hannunsa ya kama kan kawai ya ce fakasar mu ya kashe shi ana ga annabi musa zai shi annabi annabin Allah ya ga an yi wanda zai shi faqala lahu musa sai annabi musa ya ce masa a qatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin yanzu ka kashe rai tsarkakakkiya ba ta da laifin komai bighayri nafsin ko ba rai ta kashe ba laqad ji'ta shay'an nukran gaskiya ka zo da wani abu wannan babban al'amari abinci wannan abin ya bani qala sai khadija ta dishi alam aqul laka shin ba na gaya maka ba in innaka lalle kai lan tasbi'a a iya sabar ba za ta iya haƙurin tarayya da ni ba qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa hadhihi ashadd min al-ula wannan ta fi tsanani akan da farko bai hmm. ah da fata jirgi da kisan kai wanne bi muni kai kisan kai tana ga annabi Musa ya kasa hakuri a wannan zai hakuri a wannan qala wannan abin yayi nauyi sai al-ikhbir yace da shi sai annabi Musa yace in sa'altuka an shay'in ba'da ba'da ba'da in na tambaye ka wani abu bayan wannan kuma fala tusahibni to kada ka sake tafiya da ni dan bala ta min da bi kubra hakika ka isa kai wa uzuri ka ba ni uzuri wannan hadari ka ba ni daga yanzu in ban sake haƙuri ba to mu raba garin tafiya akwai da tafiya ya haƙuri da almajiranci suka kama hanya suka tafi a sa'ila a ce an da har sai da suka je wato wurin wasu mutanen alƙarya istaba ma ahlaha sai suka nemi mutanen wannan alƙaryar su ciyar da su abinci fa abau an yudayyifuhuma amma sai suka kisa barka karɓar su irin abincin da ake ba wa bako su ba su sai suka yi masu fawar da na fi hajji da da shi zai masu abinci kawai sai suka ga wata da kuma abinda mutanen gobe suke cewa ko yuri da an yi kabba wannan katangar ta karkata za ta karye za ta a ai ma'ilar ta karkata faɗaɗin khadar biyar, sai khadar ya aikata da hannunsa akan ce ƙara zuwa ana fa'al fa'aƙamahu sai tsaye da wannan katangar a ƙara musa sai annabi musa ya ce ƙaunin a sayinahu falon yi ƙa'imuna walam yi bayyifuna sai ya ce gaga mutanen nan mutane da muka zo musu suka yi karɓar bakuncinmu suka yi mamu abinci laushi ta da ta dama na ta kasta alihi ajira na sai an biya ka fi su ikirma kan abin da kai annabi musa ya shiru abin shiru ba qala hadha sharatu bayyun sai khidir yace to fa yanzu kan shine raguwa ta ni sa'unabbi'uka da sanin Allah zan baka labari bi ta'wili da fassar ma lam tastati alayhi abinda ka kasa yi hakuri akan sa yanzu zan ga maka dalla da san fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce walidna anna musa kana sabr yace mun so da a ce annabi musa yi hakuri hatta ya kufa Allahu alaina min khabari ba Allah ya ba mu labarin har zuwa karshe da yi hakuri a kai har karshen abubuwan za su faru ga mun samu labari da yawa amma annabi musa ya kasa hakuri ba za ka dake faɗa haka. to wannan hadifin shi zai nuna maka fassarar hakikanin abin da yake faruwa a cikin wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala a farko in kula da yake wa iqala Musa li fata annabi Musa yanzu dai wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware mana sabani na cewa shin Musa nan wani Musa ne hmm. Musa baro Isra'ila ne aka sani annabi Allah ne hmm. wasu sun ce ba shi bane amma wannan ne mabu, Bukhari da da rai ya nuna cewa lalle annabi Musa ya wani abu ya faru hmm. fatahu kuma ya nuna Yusha ibn Nun Yusha ibn nun kissarsa ta zo wasu malamai sun ce shi ne, a fadin Allah ba ku je sarki kana rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhi wa sallam alayhi wa shi kissar annabi Musa da banu Isra'ila ta su suka yi nan hmm. da aka ce su shiga wani birni suka ce ba za su shiga ko suna cewa da rajulani min alladhina yakhafuna ɗaya daga cikin su Yusha ibn wasu malamai suna cewa Yusha ibn nun din dan yar uwar annabi Musa ne wato annabi Musa kawunsa haka wasu malaman tafsiri suke mana kawunsa ne wato ɗane da kawunsa. sannan kuma almajirin su ne mai koyar karatu wasu suna cewa tun da fata ana cewa fatan ana nufin bawa wasu suna cewa bawa wasu kuma suna cewa ai fatan ana fatan su ana nufin kawai a yaron da yake maka aiki ba shi bawa ba hmm. haka suka ce fatan a nan ba ana nufin cewa bawa ba wannan magana ta fi ƙarfi cewa ba wai bawa ba yaro ne irin wanda kake yake maka hidima wannan kuma yana daga cikin abin da malamai suke cewa yana nuna wato idan mutum yana so ilimin sa ya albarka to yi hidima wanda ke koya masa karatu kada ya girman kai kada ya girman kai ya zama mai kankan da kai mai tawabu mai kuma hidima to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala mu labarin annabi Musa da yaron da yake fitar da shi ko ba ko bai ka san wannan ya samu ilimi ne wa? Allah madaukakin sarki yace wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ahluka shibba al-bahrayn bazan gushe ba wato bazan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma al-bahrayn har sai na isa mahadar tekun nan guda wannan teku guda ne haka Allah madaukakin sarki ya faɗe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana shi a cikin hadisi wannan yasa malamai suke tattaunawa to wai wane wanda wasu ma wata ma'adar tekuna guda ne wasu suka ce ce kun fara ne da kuma ce kun ru tekun a ma'adarsu da suke haduwa haka Muhammad muhammadu musa alkurabi yake fada haka aka rubuto daga kasara inda ta'ama a wasu suka ce majma'ul bahrain nan a wani gari ne da ake ji da shi ƙwanjan wanda ƙwanjan kuma suka ce wani gari ne a yanzu a ƙasar morocco can hafsar maghrib biladin maghrib kenan wasu suka ce can malamai sun ta tattaunawa ne a kan wata mahaɗar mahaɗar koguna ne guda biyu shi da irin wannan idan da sanin wajen yana da wata fa'ida mai yawa to da Allah ya wayar domin baya daga cikin muhimman abubuwan da ake so ka ɗauka a cikin kissar shi yasa ba a gaya masa a yi na kogon shi ba annabi musa yake ba zan kushe ba zan yi tun tafiya har sai na isa haɗar tekun nan guda biyu saboda nan allah maɗaukakin sarki ya ce masa zai haɗu da su ne an amziya ba, ko da kuwa zan yi tafiya mai tsawon gaske domin suka ce abinda ake ce hukum wasu daga cikin malamai suka ce tafiya ce ta shekara guda ma'ana sai na isa mahaɗar tekun nan guda biyu ko da kuwa zai shekara guda ina tafiya wasu ma suka ce shekara tamanin shi ake ce hukum wasu suka ce a'a wani zamani ne mai tsawo amma ba shi da wani iyaka da ake ba. ma'ana komin tsayin tafiyar da rage sai ya isa wannan wajen don ya haɗu da shi da fitira wannan kuma yana nuna mana muhimmancin neman ilimi garin neman ilimi ba ya nisa hmm. domin ku duba dai annabin Allah Musa ya ɗan sura amma da yaji labarin wani ilimin da ba shi da shi yana so yace ko mun tsawon tafiya ko ina ne ta yanzu sai ya isa wannan wajen falamma balagha majma'a bainihima da yahudu kuma lokacin da suka isa ma'adar waɗannan tekuna guda biyu na siya ƙuta kuma sai suka manta kekunsu a nan allah madaukakin sarki ya ce na siya su biyun suka manta amma ne kasar in ka duba shi daga waye ya manta a ciki eh yaron annabi musa ne ya manta amma sai allah madaukakin sarki danganta musu mantuwa su biyu na siya ƙuta kuma suka manta kekunsu zahiri a yusha ibn nur ba manta kibiye ba ya manta labarin kibiye ne mai bayar ba amma kibiye ka ya gudu na haka ba manta shi ba na haka ya manta bai ba wa annabi musa labari ba to amma allah madaukakin sarki da ya tafi sai ce suka manta duka su guda biyu domin tun da duk aikinsu tare suke yi tare suka taho da kibinsu tiryan tirya tafiyarsu tare ne to idan ɗaya yayi abu sai ka ga kamar tare su ɗin shi sa Allah madaukakin sarki sai danganta musu wato abin nan danganta musu mantuwar wasu suka ce abinda ake nufi da nasiya ko tuhuma shi annabi shi shi Musa ibn Nuh ya manta mai ba da Musa labarin abin da ya faru ba shi kuma annabi Musa ya manta shi ma bai tambaya a lokacin har shi da aka yi Musa shi ne aka dingina kowa mantuwa dan da ya kamata suna tashi kowa ya tambaya domin wannan wannan kifin ko babban lamari da a cikin tafiya san guzurin su ne ai ya kamata lokacin da kuke tafiya ba sai an daɗe ana tafiya ba kafin ka bincike na guzurin su yake ya kamata kowace guzurin ka kana bincika ka ya yake ya yake idan kana tafiya da kudin ka aljihunka ai duk abubuwa karan naka taba ka ji suna rika ko ba ba sai an gudu wani lokaci ba wani lokacin ko sallah kake ka tuno sai ka taɓa ka suna nan tukuna kare ke falla ai haka ne ko wani yan uwanka da kusa aka wani an ce wai ana labari aka ce 'yan uwanka na jini sai ce a 'yan uwanka na kusa sai ce a 'yan uwan na jini dai ya ce a 'yan uwansa na kusa wai su da kudinsa ya buga ina da ya aka wani abu ya buga kudinsa a jini ce kaga 'yan uwana na kusa a wayan sai 'yan uwana na jini ne su to shi ne sai Allah madaukakin sarki jingina kusa mantuwar duka na nasu ya huta kuma fattakhadha sabilahu a yi sharaf a nan kifi da sabilahu kifi ne ya kama hanyarsa fil bahri a cikin teku sarafan ya samu wata mashiga mun yi bayani akan wannan yadda Allah madaukakin sarki ya sanya ruwa ke sandarewa duk inda kifin ya keta sai ruwan wurin ya sandare sai ya bushe sai ka ga kofa kawai ta yana shiga kofa da shiga kuma ba ta haɗewa wannan kaga wani abu ne na Allah subhanahu wataala iko ne na Allah falamma jawaza qala li fatahu atina bada'na bi tabqina min sabri bi sabri na Allah to lokacin da suka wuce wannan mahadar anan ne kuma Allah madaukake sun yi kira a hadar Iblis to lokacin da suka wuce wajen suke tafiya mai kai to sai Musa ya ce wa yaron sa atina bada'na kawo mana bujuru laqad na min safarin ba. A hakika mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar ta nan da mun ga cewa annabi Musa ce a samu shugaba abinci da wannan malamai suke cewa wannan yake nuna cewa shi dan adam Allah madaukakin sarki ya umarci shi da neman nasara da kuma tanadi ka gani annabin Allah annabi Musa yana daga cikin ulul azmi na kusa. kuma zai yi tafiya amma bai tafi hannun salwa sai da ya guzuri ga kenan ba wani tawassali da zaka yi ka kama tafiya wani wuri ba ka da abinci kuma ka ce wata dogara da Allah na san duk tawassalin ka ba kai annabi Musa ba amma da abin da abincin sai kama hanya an fahimta ko addinin musulunci bai yadda ka zauna wai kai mai tawakkali da Allah ne ka kire ma abinci ba wajibi ne ka tashi ka nema kuma sai ka dogara da Allah mutum sarki shi ke bayar shi yasa mu ga lokacin da wani mutum ya sake gago sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka daure kamar sai ta an ah, na dogara da Allah ko ba ta daure ba manzo Allah ta ah, in ka wa tawakkal yace je ka daure ta in kai mata da baibai kuma sai ka dogara da Allah ba wani haka zaka sake ta ba to gashi annabi Allah annabi Musa amma sai da yi guduri da zai tafiya sa wannan kuma yana nuna mana cewa harkar neman ilimi sai da guduri a cikin babu yadda za a yi mutum kawai alkafara ya tafi neman ilimi ba tare da ba shi yasa kuskure na abin da ƴan uwanmu suke yi ɗan uwanmu ne ka tura yaro makaranta ba guzuri ba tunanin mai zai ci mai zai sha ka ce wai na kasin lani ne wai taguwar Allah ne a'a ba laifi ba ne a yi bakar da ake makarantun boarding school na boko to a yi na arabic ba a yi na ƙur'ani amma tsakani da Allah shi shine wajibi da akan iyaye ko a cikin daukarin nan amma yaro ɗan shekara biyar ɗan shekara shida malam iyaye su wurgar da shi ya tashi da ran Allah ya waye da shi kaji sama da shi ka zo ka same shi a ƙofar gidan ka yunwa tana yaba ta kashe shi ba wanka ba wanki tsakani da Allah wannan daidai ne ba zai ba mu muna tare da karatun tsangaya don amfanin da ake samu a sabba inda ake samu a amma wannan magana na mutum ya jefar da ɗansa shekara biyar shekara da ba ruwan da mutum da shansa kamar malami da bala'i da wahala ya rasa yadda zai yi yana ganin yara shi ba shi da abincin da zai ba su musamman ma a birni ga su ne za a yi noma abin da za a ci in ka je kauye ka kasa samun cewa za a yi noma da zamana a noma abincin da za a ci a abinci a gida ana ci lokacin da na je sudan wallahi da na bi irin makarantun su na tsardaya sai na ce kaga mu wallahi ma da rashin adalci mu da rashin gaskiyar mu da rashin ne da hankalin mu ne sa ba za mu yi abin da ake sudan ba ba za ka taba gani amma bigin nan ba amma za ka yi ka samu karantun tsardaya cikin karatu da allo amma ba mai zuwa ba ya ake yi ana ramba da almajiransa zai je ya samu wani wata unguwa ko wani ƙauye a gefe can ya je gida da wurin kwanan ba shi zai yi ba masu kuɗi ne suke za ka samu cewa masu kuɗi za su gina masa wurin kwana da yadansa da na almajirai ko masu kuɗin sun suke haɗa kuɗi suna yin ɗaukar nauyin abincin da ake ciki a yaran mutane suna ƙasar kwana sudan kuma ya ƙasa ce ya ce in ba kuma ta ba fitinar da ta zo sudan ta samu matsalar nan zanga-zanga ne a kan ƙaro ƙarin farashin biredi in ba talauci ba mai ya kawo makarar a cewa idan an ƙara farashin har yau zanga-zanga har ƙasa ta rikice babu kuɗi na ƙasar amma ba su zama irin wani yin yadda muke nuna wallahi haka za ka yi gani ma da su gaya in kana da tausayi haka za ka gaya wa ɗan ɗanɗani ɗan shekara shida ɗan shekara bakwai ɗan shekara takwas bai sanya zai taɓa abin da shi ba tsakani da Allah wannan haka aka karantar da mu haka alƙur'ani ya nuna mana ne idan an tura yara makaranta a rinka tura musu abinci a rinka taimakon malaman da haka ne karatu zai yi amma yaro ba a ba shi abinci ba ya tashi ya ce hubara karatun awa biyu bar awa takwas ya za a karatu ka gaya min yaro ya tafi da safi ya shiga gidaje ya shiga gidaje ya shiga gidaje ya gama fara da samu abinci mai dawo ya zai karatu sai a zai yi ba zai yi ba to kaga daga Musa alaihi salam zai tafi neman ilimi sai guzuri آتنا بلاغ يتر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا hakika mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu a nan malamai suka ce abin da ke nuna ita hanyar ilimi in aka shiga neman ilimi saboda Allah to Allah maɗaukakin sarki yana sauƙaƙewa abubuwa ne a cikin hanyar annabi Musa alaihi salam ya taso tiryan tiryan har inda aka ce zai haɗu da Khidir bai gaji ba sai bai ya wuce inda aka ce ya da za yana wucewa inda aka ce ya tsaya ya samu ilimin da ya dora to tafiyar gaban ita ta bashi wahala amma waccan asalin tafiya zuwa inda zai haɗa malamin su ba ta bashi wahala ba sai da ya wuce sai haɗu da wahala kuma ya ce na laƙar da tsira nisa fari da halar mun haɗu da wahala cikin da suke tamu kuma wannan yake nuna cewa jama'a ba a samun ilimi da hutun jiki la yi zanen da ilmu da ra'akin jasadi hmm. ba a samun ilimi haka kawai ba a sha wahala لأجل الكد تكتسب المعالي فمن رمع إلى شجرة والولد ظفر ميع تزاجي ولا أكري ما هكا أكي سامن أفكر إلي هو اللي يكسر إلي وصيف يا داري سيابو ما سأبون ظلمتها شيء اللي haka yake in ka ba shi dukkan ta gaba daya haka yake ne in kana so ka samu wani ɗan ɓangaren sa to ka ba da kanta gaba ɗaya sai san maka to annabi Musa alaihi salam ya ce da kallon ina mai shafin lahara nasara قال أرأيت إذ أولنا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أرسليه إلا الشيطان أن أذكره لو قلت لنا خضر يوشع بن نون yake ba da labari wa annabi Musa alaihi salam cewa ya manta kifi sai ce wa ma an sanihu illa shaytan kamar yadda Allah ya karanta haka hafsu an asu yake karanta ma an sanihu da ban ma wahawa mafi yawan makaranta suna karantawa wa ma an sanihi sai kuma wa ma an sanihi illa shaytan rafa zuwa yadda kuke mantuwa da yake asalin mantuwa a wajen mutum shi ba abu ne ba abu ne da kyau ba abu ne da kake farin ciki da shi ba duk abin da kai a wajen ka abin sharri ne ba ba ka jingina shi ba shi yasa sai cewa ma an sani ko illa shaytan ba wanda ya mantar da ni shi sai wa sai shaytan kenan kuskure ne yi mantuwa ka sai Allah ya mantar da ni sai ka ce waye mutum da kai shi nan Allah madaukakin sarki shi ke halittar komai ko ni ka gani Allah madaukakin shi halitta shi to amma shi Allah madaukakin sarki ba yana halittar abin a matsayin sharri ba shi Allah ba ya halittar abin da ke sharri ne zalla ba ya halittar hmm. kai ne a wajen ka yake sharri amma shi Allah madaukakin suke lokacin da halitta abin ba a sharri halitta shi ba yanzu talauci an tambaye ka alheri ne ko sharri ne ban yi zamanin akwai wanda za a ci masu talauci ce alheri ba ni da ba alheri ba ne a wajena ba san kai ba sharri ne to dan talauci maka wata sai Allah ya rura mun talauci za ka faɗa haka duk abin da ke kai a wajen ka sharri ne ba ka tantance zuwa ga Allah domin kai ne a wajen ka sharri shi a wajen sa ba sharri yanzu wanda aka garrabe shi da talauci shi yana shan wahala yana cikin damuwa yana bakin ciki amma da Allah Allah madaukakin sarki yana so ya kai wata daraja ne madaukakiya kuma shi ba wani kokari yake yi ba ba wani sallar kirki ba ba wani azumi kirki ba wani zikiri kirki ba ba wani sada zumunta yake ba kuma Allah ya su ɗaukaka darajarsa to sai ya darrabe shi da talauci don ya ɗaukaka darajarsa da wannan damuwar yanzu kaga shi a wajen Allah madaukakin sarki ai yayi masa haka ne dan ne dan ya tsaka darajarsa alheri ne ko sharri alheri ne amma shi a wajen su mutum da yake gani sharri ne to kai ne abin da kake ganin sa sharri to ka ka dinga cewa Allah madaukakin mantuwa sai ta ce Shi ya manta da shi yasa nake cewa ba a sami mu illa shaytan ma akbar wa ittakhadha sabilahu fi dhati ajr ittakhadha hu ya kama hanyar sa malaman tafsiri sun sha babban wajen wai waye ake nufi da ittakhadha hu. na baya dai an ce da fattakhadha hu an nabu kifi ne kai hmm. amma nan sun yi sabani wasu suka ce da sabilahu fil bahri sai ya kama hanyarsa wato annabi Musa ya kama hanyar da kifin nan ya bi a cikin teku ya bi wannan hanyar adaban yana mamaki wato lokacin da suka dawo kenan bayan sun dawo yau shaɗin da nuna ya nuna masu cewa ga inda kifin nan ya shiga abin mamaki ruwan baya haɗewa ya zama ƙofa inda kifin ya shiga to shi ma annabi Musa tun da kofa ne wurin ruwan baya ruwan ya daskare shi ma sai ruwan na hanyar yana mamaki ajabar yana mamakin wannan hanyar da aka ce kifi ya shiga shi ne suka tabbatar da sabi da wasu gari ajabar wasu suka ce a nan ma kifi ke ne fattaka da sakwataka da sabi da gobe ba kifin nan ya kama hanyar sa ya fada cikin cikin teku to wannan ajabar din ba ta da alaƙa da wancan mutane. kamar bayan ya ce kifin ya shiga hanyar sa ta nan cikin teku sai ya ce ajabar abun ba kifi ne matacce amma kuma ya ya fada cikin da wani abun ba mai ce zama ajabar kalba ce mai zaman kanta ba na nan قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أفواههما كفرا فالنبي موسى عليه السلام سيدي ويوشع ya ce to ai abin da muke nema ke nan dama ni abin da nake jira shi ne in ga kifi duk inda kifi ya bata a nan aka ce za su ɗaga fi da aka farfar da al'afari kuma sun riga sun wuce wajen da haka bai ba su kowa baya farfar da al'afari ma sai suka koma suna bin gurgun tafiyar su kada kasashen suna bibiya saboda su ba yan gari bai a hanya yanzu tun da kifi ya fata kuma inda kifi ya fata a nan aka ce za a shiga khidr yanzu akwai bukatar a koma wannan wurin to ta za a gane wajen shine abin hanyar da aka bi da ai ta bi a hanyar tiryan tiryan tiryan har a koma wani in aka ce ba hanyar za a bu ba to ƙarshe a kuma tsarori da da haka shine Allah ba da suke ba da labari sai ta fasar da al'afari ma sosai. to a nan ne ba wajen da an kuma ibadina آتيناه رحمة من عندنا suka samu wani bawa da cikin bayi wannan bawan kamar yadda makaranta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai malamai suna da sabbai shin khidr annabi ne ko ba annabi Allah ne yake wajada abdan min ibadi sun samu wani bawa da cikin bayi الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أتكلم تفسير تفسير البركة تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان ya ce wannan yana nuna cewa kudur ba annabi ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce ba wanda da Allah ne bane ya sa wani bawa da cikin bayi to amma sai masa bawa da cikin bayi sai fitar da shi daga cikin annabawa ai annabawa Allah ne ta musu bawa Allah ba ya wata da ba da kan annabi ku ba yace innahu kana abdan shakura kuma hannun Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya subhanahu wa ta'ala ya asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram hmm. فإنه لما قال عبد الله وإن كنت جاري لمال الزكاة على عبدنا حجزة وإنك كده فإن ملك هو لمتى إذا ما إذا ما النبي وإن نتفتع النبي نسل كفه الجالة كرشن كفتر إذا ما إن شاء الله وإن رأينا ضم أشنا بارد دليل الإساء يأكد أبن بيانيتك يسي وما فعلته عن أمري wannan abin da na aikata ba ba na aikata shi ne da umarnin kaina ba da umarnin waye kenan da umarnin Allah suka ce to tunda ko Allah ne yake ba shi umarni ke waɗannan abubuwa? yana nuna kina annabi ne abin da a Allah الشيخ العلامة محمد da الشنقيطي cikin tafsirin sabuwar bayani ila Qur'ani Qur'ani shi abin da yarin jayi yace annabi ne kamar da yake shahari na malamai saboda shi alkur'ani ne mutu karar ya ce annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam mutu karar ya ce annabi ba istihadi ne na mai harkar sanin cewa wani annabi ne ko ba annabi ba yana buƙatar nas tsara yanzu ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam kansa a cikin kissar burkan dai wanda za mu zo kan cikin sha'anin bayan bayan wannan kissar amma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zulkarnain annabi ne ko ba annabi ba yace ma adri zulkarnain adabiyyun am la haka annabi yace yace ni ba ban sani ba zulkarnain nan annabi ne ko ba annabi ba ban sani manzon Allah domin Allah ma da kuke sarki ba duka annabawa ya ba mu manzon Allah labari minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqas alayka cikin su akwai wanda muka baka labarin su akwai wanda muka labarin su to malamai dai da sabani khidr annabi ne ko ba annabi ba wasu ce annabi wasu ko sun ce ba annabi ba amma kuma ya ne dai Allah maka fice sarki ya ce wa annabahu mutadin alim آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما kuma mun ilmantar da shi wani ilimi daga علمي دقوجه كما يدي ليه عن النبي Musa. yace kai kan wani ilimi da Allah ya kamantar da kai wanda ba sani ba ni ma tana kan wani ilimi da Allah ya kamantar da wanda ba sani in ka duba wannan maganganu guda biyu za ka ga cewa wato karkata zuwa ga cewa hidin din annabi ya makarfi dan tun da har yake gaya wa annabi Musa kai kana da wani ilimi da Allah ya baka bai bani ba ni ma ina da wani ilimi da Allah ya bani bai baka ba wannan maganar in ba annabi ba da wani ake yi to annabi Allah hmm. sannan a tura shi a ce zai samu wajen wani ilimi a wajen wata farar hula a matsayin sa na annabi mursali shi wani abin tambaya hmm. shi ma abin tambaya dan da wahala ta ɗauki graduate ka zaunar da shi ka ce yanzu ka ɗauke sa karatu ai da wahala ko <laughs> idan wani fanni ne da ban ba mutum fannin ba hmm. to amma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani bawa da cikin bayan mun ba shi ra'aman kuma mun ba shi wani ilimi na musamman da kansa wa annamnahu da ladun ba shi yasa a tambaya ake rubuta wannan maganin karatu a sa a tambaya ake karatu maganin wanda ake rubuta annamnahu min ladun ilma dan za ka samu ilimi sai ka tarbuta wannan karatu wallahi kun za ka sha miliyan 100 kuma ka rage ba za ka karatu ba ai karatu maganin sai eh addu'a tana da tasiri amma ba sai an yi kaga dai annabi Musa yace da kalla kira min sabari na aza na sabar sai an sha wahala wannan ilimi da aka bawa bawa daga cikin bayan Allah da Allah madaukakin sarki fara nan wasu sun fake da shi suka ce shi annabi annabi Musa annabin Allah ne shi kuma kadir ba annabi bane waliyi dan haka waliyi yana da ilimin da annabawa ba su ci waliyan suna da ilimin da annaba ba su ci dan haka su waliyi za ka iya gani sun yi wasu abubuwa wanda sun wa shari'a ga shi kana gani wa shari'a ne amma su a wajen su zuba saƙawa shari'a ba ne kamar da yadda kidid ya yi waɗannan abubuwa ya keta jirgi ya kashe rai amma duk da laifi ba ya ce to haka aka suka ce ana samu waliyan wadanda za a ga suna yi irin waɗannan ayyuka ka ga wani wai ya yi zina amma ba zina yi ba shi ya san abin da yi ya sha giya ba giya yake sha ba shi ya san abin da yi na haka ba ruwanka in ka ga wani babu Allah yana yin aikin albasha Thank <laughs> you. wato alkur'ani da Allah fitin sarki ya fara gaskiya ne yace yuzillu bihi ko ya yahdi bihi kathira amma mu dai abin da muka sani wannan wani labari ne ake bamu ba a cikin shari'ar da Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna da shari'ar da manzon Allah ya zo mana da ita abinda manzon Allah ya ce shi ne addini abinda ya ce ayi ne addini abin da yake a bari shi ne abin da Allah ke abin ba yadda za a yi ka zo ka yi abin da Allah ke tsara yi wala ta karbu zina ka zo ka yi zina kuma ka ce kana da wani baki wata madogara sai wa annabi na mu'min da dunayin ba wani ilimi ne min da duniya aka ba su yamma ka dama su daga cikin annabi wannan abin da gaskiya ne idan ka cire annabawa duk waliyan duniyar nan ba wanda shi a babban nan Allah ba kai ba wanda shi amma dukkan su kullum kokari suke wajen rike shari'a Allah kullum rige-rige suke wajen rufo da shari'a Allah da haka waliyi a cikin wannan al'ummar shi ne wanda fi kowa Allah amma ba yadda za a ce waliyi kuma yana tarar da wani hukuncin Allah a to ai ga shi nan annabi Musa ba yayin tari ba shi annabi Musa saboda abin da ya sani na shari'a ya an karya amma yanzu Allah madaukakin sarki da ya gaya masa cewa wannan din yana da wani ilimi na daban kai yanzu in ka zo kace kana da wani ilimi na daban wai gaya mana Allah ne ya gaya mana kana da wani ilimi na daban manzo Allah ne faɗa kawai Allah madaukakin sarki cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah la khawfun alaihim ba sa tsoron komai wala hum yahzanun ba sa cikin ciki kamar tambaya kai kace su waye waliyan Allah sai Allah ya ce na amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance suna tsaye mutuncin Allah da haka gwargwadon binta da Allah gwargwadon mulki gwargwadon yadda kake yin abin da Allah yake a yi kake barin abin da Allah ya ce a bari to gwargwadon ku da takarka kenan a wannan al'ummar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce wai shi ya samu dama zai iya fita daga cikin shirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wai sai ya fita daga cikin shirar annabi Musa a wajen malaman musulunci wannan kafirci kafirci domin zai halatta wa kansa abin da Allah ya haramta kenan ya haramta abin da Allah ya halatta ya haramta abin da ya haramta har za ka ji ana yin wasu kistoci marasa dalili ba da ke ina jin wani yana a social media wasu social media kuma akwai wani yana labarin mai wani wali ko yana tafiya da muridinsa shi ke nan sai suka wata budurwa shi waliyin sai zo yana tattaba budurwan nan shi ma muridi sai zo yana tabawa ya ce

yace to ai ni ina tafiya akan wani ilimi ne wanda kai maka da shi kenan wannan taba budurwar da ya ci ba laifi bane amma muridin din laifi wannan wani taka shaitai amma wani yan Allah ba sa saba wa Allah kuma su rinka tukiya da saba wa Allah walittaka ta Allah shine tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ta dai kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ran wanda ya zamu da duka cikin manzon Allah manzon Allah baya fita a cikin da mutum lokacin da wasu suka zo suka tambayi irin zaman manzon Allah da iyalansa da sallarsa ta dare da abin da yake yi ayyukansa sai suka ga kai su ba wannan ya musu kaɗan ɗayan ya ce shi babu shi babu bacci da daddare kullum sallah zai faɗi na yi ɗayan kuma yake ba ni ba shan ruwa kullum na jini ɗayan yake ni ko ba ni ba aure manzo Allah ya ji labari ya sa abu da af da wasu abokan ya ce ku ne kuka ce kaza da kaza suka ce ɗaya eh, mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa a atqakum lillahi wa akhshakum lah ku sani ni na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku tsare ku Allah amma ku sani ne ina yi azumi ina shan ruwa ina san da kuma ina buci kuma ina aure rage ba an sunnati fa laysa minni duk wanda yake mace sunna ta fara ta da ni kaga manzo Allah sai to in akakum da lafi ku da dokokin Allah to sai yayin manzon Allah yana tsare dokokin Allah iya kokarin sai tsare dokokin Allah sai kuma ka dokokin Allah ka da ba ka tsare dokokin Allah Allah ya sauka دعوة لا تتعنى إن شاء الله في كراتهم ونوبين أن لا يقيم أظن وقف الأزيدي أن لا يضعوا الأزيدي أن لا يضعوا في المنى ربنا لا تجد قلوبنا بعد إن هديتنا وربنا إلا بالقرفة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآتله ما علمنا منه ما نعلم ونعوذ بك اللهم من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين